duk da yake tana da munasaba da abin da ake ɗiba a saga baki a ci amma kuma ba ta da munasaba da karatunmu shine suna tambaya game da rubuta alkur'ani a sha ya halatta ko bai halatta ba to zan baka shawara mafi kyau abin da za ka yi da alkur'ani shine ka karanta ka yi addu'a ka yi salloli ka karanta ka yi addu'a akwai addu'o'in da wallahi in ka yi su kamar yankan yuƙa ne akwai addu'o'i waɗanda ni kaina idan na karanta wallahi tsoro ma nake ji sai kaga kaman shawara ce kawai ka bayar kace a ji a yi kaza sai kaga ya faru sai kaga nan take abin ya zo ya faru in ka karanta waɗannan addu'o'in musamman in ka tsaya ka yi su yadda ya kamata domin da yawa akwai waɗanda addu'o'in ba su yi yadda ya kamata akwai waɗanda ba su iya karanta su daidai ka ji inda matsala take musulmi ya tashi har ya girma bai iya karanta addu'a daidai to addu'an ko ba ka iya ka zauna a karantar da kai ita a kama daddaka ma ana biya maka ita har sai ka karanta ta daidai yadda ya kamata Ka ji ta zauna maka daidai sa'an nan sai ka fara in sana'a kake so ka gani ya sana'anka za ta kasance wannan shekaran bana kana daukan dan akwaku haka bisa kai kana sayar da 'yan kayayyaki ko ka tsaya ka tsare waɗannan addu'o'in wallahi ina tabbatar maka baɗi wadda haka kana nan akwai waɗanda ka biya musu kujerar hajji ma baki aure ba kina son miji ga 'yar shekara arba'in da biyar ba ta yi aure ba tun tana shekara goma sha takwas ana neman ta ta ba ta yi sai da ta kai shekara talatin da biyar sai ta waigo ta gano cewa fa tsufa ya fara shiguta don haka yanzu neman miji ta kai ruwa jallo don haka duk wanda ta gani kamar ta je ta kamo shi haka take ji ta ce da ta ga duk inda ta ga wani namiji jin ta kai kamar ta je ta kamo shi ta ce zo gidanmu a ɗarma muna aure zo ka ga iyaye na su ɗarma muna aure kai ta kai ga ji take kamar ta yi lehe ta biya sadaki a ɗarma mata aure koda da mai gadi ne saboda ba mazan ba mai zuwa amma sai gashi ta karanta addu'o'i ta tsaya ta yi yadda ya kamata sai gashi miji irin wanda tun tana yarinya ba ta taɓa samun irin shi ba ya zo ya aure ta In musulma mijinta ba wafati ya yi ba sahabi annabi ne mijinta ko Allah ya karbi rai ne ana kiran shi Abu Salama ya batta ma da yara marayu wata rana ta zo makaranta annabi sai ta ji annabi ya bada wata addu'a cewa in ka rasa wani abu in ka karanta wannan addu'ar Allah zai baka fiye da abin da ka rasa sai ta karanta tana karantawa sai Allah ya kawo mata miji fiye da wancan wanda ya rasu ta rasa sahabi sai ga ta samu annabi kuma ko annabi shugaban annabawa ga baki daya shugaban bayan Allah ga baki daya wanda babu mutum ko mala'iki wanda ya kai darajar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai gashi ya zo ya aure ta kun ga iyaka ci gaba kenan ko to ku tsare wannan sai dai akwai malamai waɗanda suke ganin cewa ana iya rubutawa a shaɗin suna da inda suka dogara kamar irinsu ibn al-qayyim irinsu shekul islam ibn taimiyya a mujallar na sha tara shafi na 64 zuwa 65 na littafin majmu'atul fatawa duka suna da ra'ayin cewa ana iya a sha rubutun har ma ya jingina abin ya ja isnadi zuwa ga abdullahi bin ahmad bin hanbal zuwa ga mahaifin shi imamu ahmad bin hanbal zuwa ga abdullahi bin abbas ya ba da wata ayar ƙur'ani ya ce a rubuta a yi amfani da ita za a samu sauƙin haihuwa wadda take naƙuda to ni ma nakan ɗauki ayar in yi amfani da ita sai dai in bayar a karanta idan an karanta kuma a haihu akwai wadda in ta tashi haihuwa takan daɗe ba ta haihu ba in ta kai asibiti takan kwana biyu kwana uku ba ta haihu ba kuma ni na shaida haka ranar sai na bata na ce to gashi nan kina da tumbaki da ke ɗan fara ganin ke cimma lokacin haihuwa mace tana ɗan jin alamu to ke rika karantawa ta yi ne tana karantawa zuwa gobe sai ga alama haihuwa ta zo sai aka ce a yi asibiti aka ɗauke ta aka sa cikin mota mota ta yi faci suka fito suka sa ta cikin agwagwa wallahi cikin agwagwa ta haihu ba a ko kai asibitin ba nan ta haihu to kun ga dukkanin annaba karantawa suka yi ko to amma kuma akwai masu ganin ana iya rubutawa a shaɗi. su ibnu taimiyya duka suna ciki su ibnu alƙayyim duka suna ciki su abdullahi bin abbas an ja isnadi zuwa gare shi su imamu ahmad an ja isnadi zuwa gare su su ummul mu'minin aisha an ja isnadi zuwa gare su sai dai su kansu a rubuta aya suke gani ba a rubuta surkulle ba ba a rubuta ya saka saka ya isu ba ya jama ya isu waɗannan ba su iya amfana ka da komai kai ɗan adam ma kafi aljani daraja Allah ya karramta ɗan adam walakad karramna bani adam Allah ya darajanta ka amma ka mai da kanka baya kamata yake shiga gaba aljani ya baya annabi muhammad dan adam ne kasancewar annabi muhammad cikin 'yan adam kawai ya isa ya sa dan adam ya zan yafi kowa daraja amma mun mai da kanmu baya muna neman taimako da kuma tsari ga hannun aljanu kai da adda allah mironka da wani aljani wanda an yi sadda ba shi kuma zai mutu a ci gaba da rayuwa ko babu shi wanda bai iya magance ma kai ne komai don haka nemi tsari ga Allah kada ka nema ga hannun wani aljani kuma kada a yi wani surkulle an fahimci wannan in an zo rute Allahu sai a buɗe ha'un ku? in an ka buɗe ha'un sai a rubuta wance da wane wai shi kenan za ta zai zo neman aurenta kuma mutakara ba ba haka ake yi ba iya eh, an ka zo an ka rute muhammad wannan mimun guda biyu da suke cikin muhammad sai a buɗe mimun ta farko sai a sa sunanka mimun ta biyu kuma sai a sa sunan duk abokan kasuwancin ka da kake son kada su sake samun nasara cikin kasuwanci sai a zo a yi wannan kulle-kullen shi kenan to yoshi sunan muhammad ya zama abin ƙeta? shi kan muhammad mai albarka aka san shi ko duk wanda ya hadu da annabi muhammad ya hadu da albarka to me bambanta mimun ta farko da mimun ta biyu to duka akwai ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata duka a kula da su ina fata an fahimta don haka da za ka karanta addu'o'in ka tashi cikin dare ka yi sallah akwai lokuta ka ɗibi ruwan zanzam ka yi amfani da su musamman ka samu zanzam na ƙwarai ka wallahi shi kenan yan kasuwanci ka kai sai dai abokan kasuwancin ka su kama rada ana faɗin wancan mutumin tsafi ya kai wancan mutumin kaza ne wancan mutumin kaza ne duk da ƙasa ka sau ka kasa ta za ka ga ka sayar da ita ai akwai sahabi annabin da ke haka ko yan kun je sayan kayayyaki an ka sai kowa ya sau kowa ya sau ya gabe da abin sai sai ci buhuwa ne da ƙasa ana dawowa sai kaga kawai masu neman ƙasa suna ta tuɗaɗuwa akwai ƙasa sai ya sayar da ƙasa kai ga ka kasa zinari ba ka sayar ba wancan ya kasa abinci bai sayar ba wancan ya kasa sutura bai sayar ba duk wani abin bukata an kakkasa babu wanda ya ciniki sai ya sayar da ƙasa sannan ku fara ciniki don haka sai a yi kokari a kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu